C'était RM Show sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar ɗaya ga watan Maris na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ɗora ne daga inda ya tsaya a makon da ya gabata akan abubuwan da nahiyar Afirka suke ganin za ta amfana a dawowar mulkin shugaban Amurka Donald Trump karo na biyu. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka Almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Wani babban jami'in Hamas ya ce ba a samu ci gaba ba a shawarwarin karshe kan kashi na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Waɗanda Amurka da Birtaniya da sauran ƙasashen yammacin Turai suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Babu tabbas ko za a ci gaba da tattaunawar. A matakin farko na tsagaita wuta dai an sako mutane 33 da aka yi garkuwa da su da suka ara garawaki takwas domin musayar fursunonin falastina kusan dubu biyu a yau asabar ne mataki na farko zai kare amma ƙarƙashin yarjejeniyar bai kamata a koma faɗa ba yayin da ake ci gaba da tattaunawa a mataki na biyu mataki na biyu zai iya kawo ƙarshen yakin gaza kuma ya tsirar da sauran waɗanda aka yi garkuwa da su su koma gida Donald Trump mai shekaru 78 a duniya yana kan hanyar ta zama shugaban ƙasa mafi tsufa a tarihin Amurka. Zai yi gwajin lafiyar jiki na shekara-shekara nan da makonni masu zuwa, in ji sanarwar fadar White House a yau Asabar. Shugaba Donald Trump zai kammala gwajin lafiyarsa na shekara-shekara a wata mai zuwa asibitin Walter Reed, in ji sanarwar mai kwanan watan ɗaya ga watan Maris. sanarwar ta ce za a fitar da bayanan gwajin lafiyarsa a bainar jama'a nan da 'yan makonni masu zuwa in ji sanarwar mai dauke da sa hannun likitansa shambar bela wani likitan soja da ya aiki a afghanistan da iraki trump ya bayyana da kuzari duk da yawan shekarunsa amma gwaje-gwajen da ya yi a baya wasu lokuta sun haifar da tambayoyi game da takamaiman bayanan lafiyarsa da kuma gaskiyar sakamakon duk da yake trump baya shan barasa ko taba an san yana cin abinci mara ƙara lafiya kuma babbar hanyar da yake motsa jiki da alama ita ce wasan golf labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar china na cikin wani gagarumin gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ake samu ƙaruwa zai sauke manyan jami'an soja da mukamansu Yaƙin cin hanci da rashawa ya yi fa'ida sosai ta yadda lokacin da china za ta karɓi bakuncin tarukan bi a mako mai zuwa babban taron siyasa na birnin beijing fiye da jami'an soja goma ne ba za su iya halarta taron ba a ƙarshen watan fabrairu 'yan kwanaki kaɗan kafin fara zama na biyu a ranar hudu ga watan maris hukumomin ƙasar china sun sanar da cewa tan rusong tsohon shugaban hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar china ko avic shine na baya-bayan nan da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati ke hari. avic babban dan kwangilar tsaro ne kuma mai kera jirgin sama wanda ke cikin jerin hoton global 500 kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa da hukumar kula ladabtarwa ta ta ccdi ta ce tan ya karbi cin hanci da rashawa mai yawa babu wani martani na jama'a daga tan ko avect sakataren jiran na majalisar ɗinkin duniya a guterres ya faɗi jiya juma'a cewa washington ta sanar da hukumar majalisar ɗinkin duniya da dama da ƙungiyoyin agaji a wannan makon na rage kudaden agaji da ya ce zai zama tashin hankali ga waɗanda ke fama da rauni a duniya kuma ya buƙaci gwamnatin trump da ta sake duba su guterres ya shaida ma labarai a majalisar ɗinkin duniya cewa yin waɗannan matakan zai iya yin illa ga zama cikin ƙoshin lafiya da rashin tsaro da wadata rage rawar da amurka ke takawa da tasirin jin kai zai ci karo da muradun amurka a duniya ya buƙaci amurka da sauran ƙasashe da a baya bayan nan suka sanar da rage tallafin jin kai da raya ƙasa da sauya shawarar da suka yanke bayan nazari na tsanaki kan shirye-shiryen guterres ya ƙara da cewa a halin da ake ciki kowace hukumar majalisar ɗinkin duniya a shirye take ta samar da muhimman bayanai da hujjojin ayyukanta kuma muna fatan yin aiki tare da amurka a wannan batun a cewar guterres jiya juma kasar thailand ta ce ta amince da myanmar da china kan mai da dabban ma'aikatan cibiyoyin zamba da suka makale a sansanonin da ke kan iyakar thailand da myanmar a wani mataki na murkushe laifukan ƙasa da ƙasa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen thailand nukorej balankura ya shaida wani ma labarai cewa wasu 'yan kasar china dubu biyar ne za su koma gida akan kuɗi dubu ɗaya a mako daga mako mai zuwa sanarwar ta zo ne bayan wata ganawa a bangkok tsakanin ministan harkokin wajen thailand maris singaponsa da mataimakiyar ministan tsaron jama'a ta ƙasar china liu zhongyi mataimakiyar ministan harkokin cin gida ta myanmar ang sokyu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc zama a saurari shirinmu na gaba zauren VOA. da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar, inda Mansur Sani ya jagoranci shirin. A yau ma mahalarta zauren za su tafka muhawara ne akan abubuwan da suke ganin nahiyar afirka za ta amfana a wannan dawowa mulki a karo na biyu da shugaba donald trump ya yi musamman a fannonin sadarwa zamantakewa tattalin arziki da kasuwanci ku biyo mu to idan aka zo bangaren kuma shugabanni to kullum haka abin yake inda matsalar take har kullum yanzu idan zaka faɗi abin da ya saba ma tsarin shi shugaba abin da ya zo da shi ko da abin duka manufa guda ce da ake cewa gudu tare a tsiri tare ko buri da yake matsafi amma inda ya saba da tsarin shi to zai ɗauka cewa wasu masu adawa da shi kake ma aiki haka shi ma na adawa da zaran ka ka faɗa abin da kai kake ganin e nan fa shugaba ya zo da abu mai kyau ya kamata a goyi bashi a jinjina mashi ka fahimta mm-hmm. tunda ai a ka'idojin hada rahoto akwai yaya abu yake tahiya to dan mm-hmm. da ake samun ra'ayi ya shigo yana eh, dukan mun sani wanda ya san wannan tambayi biyar da ake ba amsa mm, mm, mm. wajen hada rahoto yawa yawa wani to kaga akwai yaya kwaman kamar how ta yaya ne abu kaza kaza to idan ka zo ka zo wajen hada rahoton ta yaya ne abu kaza ya faru wajen wani bayanin dole akwai buƙatar sanya mahangar ta kai Mm. wanda wasu za su ga kamar ra'ayi ne amma mahanga ka ce da kake ganin misali sai a zo a ce za a zo a gina wani titi wuri ya lalace ruwa na taruwa ababen hawa ana samun haɗurra sai aka zo a yi to yadda ya kamata a yi aikin kai a matsayin jarida ka tattara ilimin ka kila ka taba hirar da wani masanin ilimin eh, gine-gine wani injiniya mm. to ta irin wannan kaga lokacin zaka zuba bayani ko tambayoyi zaka yi ma wanda ya kamata ko wanda aka damka ma alhakin aikin ko dan gwangila mm. ko wani jami'in gwamnati ai kaga zaka sanya wannan ilimin naka cikin to saboda haka a takaice abin da ke nihi anan har kullun bambancin mu da su shine kullun zaka ga su can zaka ga ai rahoto ga an buga shari'a ce wani shugaba wani a ƙarshen shekara ta 2000 da kaza shine shugaba mafi wauta a duniya Mm. abu ko shari'a ce kuma a zo kuma za a kama da shari'a ba amma shagan da irin amma nan kansila ma kama haka eh, ne sai kun kwashe an kallo kan sai ma kama haka ne sai kun kwashe an kallo sai an gaura sai an shi ku <laughs> to ka gani me yasa kake ganin wani har lokaci sai sun taba ma addini saboda su su wato yancin fada albarkacin baki yana da tasiri sosai suna da wannan cikakken yancin sabanin munan da har kullun kamar yadda ce baka nan ne bambancin idan kaga mutum yana yabanka to yawanci ka faɗa abin da yake mashi ne sannan shugaba idan kaga Eh, shugaba yana tare da kai mafi yawanci ko da ba shari'a gwamnati kake aiki ba to za ka ga mafi yawanci ka faɗa abin da yake daidai nashi amma idan ka faɗi sabon nashi zai ce ah, adawa kake mai aiki haka shi ma na adawa idan ka zai ce ka ci ka sha idan ka faɗi abin da ya yi tafa da mafi to kashi yadda da abubuwan suke har kullum uh, wannan bambancin yana nan ban kuma san ko ina su yana da eh, kila shi wata mahanga game da za a hita daga wannan amma kullum dai wannan abun muna muna tare da shi <laughs> masha Allah eh, sunana Muhammad Yarima Muhammad Kabiru Yarima muka dawo a bangaren kafafen sada zumunta abubuwan da kullum kashe ciki a su manhajar youtube da sauransu suna da rawar takawa wanda wasu magindinsu yana can kasar amurka shin kana ganin cewa za a zo musu da wani sabon salo mulkin trump bangaren samun sauki duk da yake dama mun saba da fuskantar tsadar eh, data a Nijar Hama Najeriya makwabciya wadda eh, take ganin akwai saukin kuma ita ma eh, akwai yunkurin yin haka nan shin bangaren yanar gizo ko bangaren sadarwa kana ganin akwai wani ci gaba da wannan mm, wa'adi na Trump zai zo ma kasashen mu na Afirka Eh, a bangaren sadarwa akan ci gaba da za a samu akan mulkin trump wajen bangaren shi gaskiya sai in ce da wahala hmm. amma dai bisa abin da ya shahi afri eh, can amurka masu ma'amala da wannan shafuka za su samu sakewa kannan kuma sakewa ma wa'anda ke da ra'ayi na abin da ya shahi mabi abu wanda ya shahi su a manufofin trump mhm. duk da yake amurka ƙasa ce wadda kowa na da incin yayi yi abin da yake so bisa fannin abin da ya shafi faɗin albarkacin baki amma dai bisa kan abin da ya shahi wannan kafafe za a samu ci gaba amma mu nan afirka wajen abin da ya shahi mu ci wani ci gaba muke so aje ce an a samu sauki wajen bangaren abin da ya shahi eh, mega bisa kan abin da ya sai kun ce data na harkar sadarwa musamman munan muna fama da tsada shi mutane kuma suna yi kuma ya zamanto kamar ciwo ma ga mutane mutum ba ya yini in dai aka ce ma kaji bakan aka ce ma babu ne rezon nan ya yanke inda mutane ke shan wahala ka gan cikin damuwa sai ka gani mutum ma kamar ma ya ta wata duniya ma mm. kenan ka gani sai mu ce mu abin da muke so amurka idan ya kamata a ce ta yi taimakawa kasashen afirka wajen inganta harkar sadarwa kin ma'ana wajen inganta harka sabis mm. amma wannan zagaye na biyu na trump da wahala a samu wannan inda ba zuwa karshen wa'adin shi ba ke gani. Me kake gani mutane sun shi eh, mai da gurin kwata ga wannan mulki da Trump a matsayin ka na mai bibiyar kafafen sadarwa? Eh, gaskiya mutane suna da eh, son barka ko suna yabawa akan kamun liddan shi Trump hmm, din musamman abin da aka gani abubuwan da ake gani da ya hawo to za ya yi kamar abin da ya shayi korar baki hmm. wanda na abin da ya shayi wanda an gani har yanzu dai abin da ya bai wani kankama ba shi ma da kuma abin da ya shahi wajen bangaren abin da ya shahi su migration dai da ke zamana a amurka bisa abin da ya shahi ka'idodin amurka abu ne wanda ba a sani ba dai zuwa gaba ko shi trump in zai iya Eh, aiwatar da manufofin shi da ya ayyana a kan su wa'annan ga bakin haure na wanda ke zaune ƙasar amurka kannan kuma si wajen bangaren 'yan afirka masu son shiga amurka wannan za su samu matsala za su samu cikas gaskiya kuma za su samu matsala idan suka shiga za su fuskanci kalubali sosai wanda ba a san halin da za a iya kasancewa ba. bisa shi tsarika ko in ce manufashi shi trump din mm. akan wa'annan bakin haure mm. Mm. mun gode sunana ibrahim inazum darakta radio nagarta maradi Malam Ibrahim a bangaren abubuwan da suka shafi zamantakewa kai magana ilimi lahiya da sauransu dan Niger ko Najeriya margana da sauransu da kasuwanci na ɗaya daga cikin abubuwa da ke ba su damar haɓasa amma su kai na mataki. wani irin gudunmuwa mulkin trump kake gani ya kamata su yi amfani da shi domin cigaba a fannin kasuwanci e a gaskiya ka ɗauka fannin kasuwanci e afirka sai ta tsaye da kyau mm. domin kamar yadda na gaya muka ne a farko shi trump amar sama gaba eh, kuma shi trump ɗan kasuwa ne shi ɗan kasuwa mm-hmm. abin da ya sani riba mm. shi yau trump duk siyasar da zai ba irin kamar na 'yan democrat ba ne wanda za a zo a'a niger za a muku wani jalolo na musamman domin wani amurka mm. ku ci moriya domin gobe ku ce amurka babban kasa shi bai damu da wannan yaban ba shi kwace amurka babban kasa amma sai ya samu kason shi a ciki mm. sai amurka ta samu kason shi yasa a mandashi ta kwari shi afirka bai ma dauke ta yanki wadda take da tasirin zai yi wani ma'amala da ita bai ma taba zabuwa ba kuma yanzu ma har yanzu a hawan shi zuwa yanzu bai hmm. kama kalma ta bai sunan kasa ko afirka balantana ma a san wani manuwa aje ma afirka hmm. kaga yayi batun china yayi batun europa duka waɗannan abokan hulɗa ne na kasuwanci kuma zancen kasuwanci ne da su zancen menene ko kuma kaza ko ko ƙara muku mantawa da sunan afirka babban eh, damuwa ce ba shi a gare shi ba damuwa ba ce ga 'yan afirka kuma ga 'yan afirka kamata ya su su ma kansu aya eh, eh, tambaya shin me yasa aka yi haka shin su san cewa kasashen duniya yanzu an wuce tafarkin dan uwan ta kewa a'a mi zan samu gare ka mi za ka samu gare ni ne hmm. shi harkar duniya yanzu ba na in baka ne hmm. ba zan can a'a wanga ya zo ya kama mana ne kuma yan afirka sun ya kamata mu dauki darasin nan tun eh, obama Mm-hmm. ai obama da ya zo gani muke bakan hata ne dan uwan mu zai saka mana komi mm-hmm. mu ci karen mu babu baka amma a ƙarshe muka gane cewa ba haka nan bane kenan kasashen afirka shi yasa na ce ma yanzu jiran da ake menene mm. shin a yanda afirka take a yanzu cikin tsarin da take a yanzu menene Trump zai goya ma baya shine duk ayat tabbatar da duk ai Afirka suke ma kansu mm. domin shin eh, yau tawarkin eh, da Afirka ta ɗauka na neman incin ya goyi bayan haka nan ko ko ya taka ma haka birki mm. domin shi in yace zai takar birki taka ne zai da wa'annan bayanai na Ibrahim Inazam darakta na rediyo nagarta a jihar Maradi ta kasar Nijar za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba a yanzu a madadin Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyar Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu mu Assalamu alaikum, mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin masu sauraronmu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi, kamar fa'idojin azumin abubuwan da ya kamata mai azumi ya wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan ɗumbun masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na farko na ansoshinku. To alhamdulillah wa salamu ala rasulillah sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda abdullahi bin umar allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato ta Allah da bauta da kuma yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne kuma bawan Allah da tsaye da sallah da ba da zakka da aikin hajji da kuma azumin wata Ramadan to kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi da farko dai ya cika umarnin Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi da'a sannan fa'idar in ka duba a fannoni daban-daban a addinance ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi kamar yadda allah ya tabbatar a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun yin azumin yana ƙara mutum tsoron allah sannan kuma yana kara. sanya mishi tunani wadda yake tunani kullum shine idan ya dubi ran da shi azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci to sai ya ga cewa fato akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi babu abincin kuma babu halin su ci abincin to amma duk waɗannan wato sai gashi Allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi to sai ya kara jin tsoron Allah ya kuma kara godewa Allah domin allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi da haka in yana da hali kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji sannan kuma dole zai kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar Allah saboda ga damar da zaka ci ka sha ko da boye ne amma ka ji tsoron Allah kai wannan don cika umarnin Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman ladansa to kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam za ka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci duk abin da ya ga dama da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci shi wannan ba abinci ba matsalarsa ba ne da haka zai ta cin abin da yake so ya ci to wasu abubuwan da mutane ke ci watakila za ka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka to amma da azumi za ka ga mutane sun koma cikin lafiya hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza to za ka ga cewa in suna azumi wato jikinsu ma yana canzawa kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu kaga wannan ita ma fa'ida ce sannan abubuwa a da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya dukufa wajen yin su to kada ya zama na kawai yana barin cin abinci da abin sha wato ma'ana ga yunwa ga kishin ruwa amma su zama wani banza Allah ya sauwake daga cikin abubuwan da ya kamata a mutum ya yawaita yin su don ya kara wa ladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma shine mutum ya lizinci karatun alkur'ani ma'ana ya karanta shi da kansa ko ya ɗauki littafin Qur'ani ɗin ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta Qur'ani ko kuma ya zamo yana halartar guraren da aka keɓe don karatun alkur'ani shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada shi ma abu ne da ake bukata sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin baya ga barin ci da sha ɗin ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astagfirullah da kuma yawaita hailala la ilaha illallah da kuma yawaita neman gafarar wato kamar da muka faɗa kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi ko da da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne to lallai ana buƙatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka wannan muna magana akan yinin azumi kenan sannan kuma a daren azumin har yanzu ma'ana wato inda ya yi bayan an sha ruwa tun daga baya sallan isha har zuwa alfijir ta keto to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare ko da a ce yana zuwa masallaci a jam'i da shi ga sallar tarawihi ko kuma tahajjud to akwai bukatar shi kansa kuma don kara inganta alaƙa tsakanin shi da mahalicinsa ya ware ko da minti goma ne ko minti ashirin ko minti goma sha biyar cewa ya yi wa Allah alkawarin cewa zai keɓe wannan lokaci ya yi gani tsakanin shi da mahallicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafarar Allah yana kaskantar da kansa yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah madaukakin sarki to lallai suna daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya rinka yi a kowane lokaci sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da ba su dace ba kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce takalarsa aka yi da fada to ya ce shi ba zai mai da martani ba ba zai fada ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar an dora masa duniya aka ya sani cewa wannan ibadar da yake yi Allah ne ya umarce shi yi kuma dama ce ya samu wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan Allah bai kaddara ba to ya ɗauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa to wannan na wani lokaci da ya kayyadadde lokacin da aka zo aka sha ruwa duk amince da wannan saboda aka mai azumi ya daina yin raki sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da a yi aikin kwarai sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci Shi ne na farko mutum ya zama musulmi ne baligi ne wadda shari'a ta hau kansa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zamo dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma ko da musulmin ne kananan yara ba su balaga ba mazansu da matansu shi ma azumi bai zama dole a kansu ba ko da kuma sun hada waɗannan sharuɗa gaba ɗaya amma sai ya zamana akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take ɗauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in kai azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikin ta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zamana idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan ba ta ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke bukatan shan nono to ruwan nono zai kafe to ita ma wannan an ba ta ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma ko da an samu ma wadda za a rinka biyan ta rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya hakkin wancan mai shayarwa din to ita ma za ta ciyar kamar da mai ciki din can ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya ɗauke in ya ɗauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan ɗaukewan jini in ta yi wanka sannan haka nan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin na yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wato mu kiyayi ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa mu abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakinsa ya sha wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan kuma goma karshe wadda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goma karshe a cikin azumi allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alkur'anin ma gaba ɗayansa tun da sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na Allah wato lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وتمعنا لله من سوكات شيء القرآن سوكان فرقو gaba ɗayansa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya a cikin daren lailatul kadari me ka sani ko me ya sanar da kai me ya lailatul kadari To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumi. Yanzu a madadin mai an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri sai kuma wanda ya ba da umarni Hailu Haile da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin sarfila hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya sai da safon ku.